tun mutum ne da aka hassare ai ba zai warware ifita daga uniform ba in dai ba a ɗaki ba labudda sai ya kai ga ɗaki wa alaihi to a kan wannan iza halla in ya warware in kana alhajji nan inda aka tare shin nan sai ya warware in kana alhajj un hajji ne ka da fatahu hadayun haka da fatahu ainihin hadayun haka. wani hadayin ya fi wuce masa wala um, um, yi jiri uku alhadayu الذي بعث A يجزئه الهدي وانت هذا يدعي تورا اي بخر الذي بعث bihi. عن الهدي الذي وجب عليه من فوات الحج قال مالك رحمه الله وإن كان لم يبعث إذن قوم بسورة هذا يقتضى فلذا ما نتا إما سورة هذا ينبو وإما يبتع تقارب شيء وإن, وإن, وإن كان لم يبعث بهديه Idan bai tura hadayarsa ba wa fatar hajji kuma hajji ya kubuce. ce da zai ko aidan zalikal hadayu wannan hadaya ba ta yi ba min fawati hajji kala kala malikun wa innama ya kuna hadayu fawati hajji hadayan kuwa hajji ma a hijjatin ka ba idan mutum zo zai sake nan ne zai yi hadayan wancan hajjan da ta kuwa amma wanda ya kafin can hadayan ba ce ba qala wa qala li malikun ibn al-qasim law anna yau da a ce wata mata daga cikin matan musulmai dakkalar da umra ta shiga hajji da umra wa ma'aha hadayu kuma da hadayarta. ta shahadar, inda kun san mai haila ba yadda za a yi ta yi umra dole za ta zauna da shi ta zo komai dole ta nemi gida ta zauna tunda mai haila ba za ta je masallaci ba ballan tana ta shiga ta je ta yi dawashi to ita kuma ta zo da umra ta zo ne za ta yi umar ga hadayarta kama da ya dama dakalatun makka ai haila bayan ta shiga makka قبل أن تطوف بالبيت أو وقفا وتعطيها عرفة أو أوقفت هداياها ديبا أوقفت نيبا أوقفت هداياها لا قصد هدايا على لديها يا لمام حتى تدخل حتى يا تاركي wala yanbaghi laha bai kamata gare ta ba an kan har hadaya ta fa a yanka hadayanta wa iya haramu wala ita kuma tana cikin harama ba haramu na haram ba wala tun tafaffisu shi hadayanta rike abunta hatta idza tahura fad bil baiti وسعد وسعت بين الصفا والمروة وبين تعي ونن طوافي تعي تعي ثم نحرت هدايا عطيتها ينك هدايا وقصرت سي تقص تصفى انت بشعرها ثم تحلت بدنا تاتي هلال تفضل قال مالك فإن كانت ممن يريد الحج in kuwa tana daga wannan umra ce ta zo yi da umra na yanzu mu gani mutane mutum mai tsan dama dama yanzu ina can wurin umra guri na nan na jira sai ramadana ta kama ya shi ya tafi ta ga wannan umra ta kai shi ana gama umran mu'uzami umran nan wasu ma a gida suke kalla sun gama umran su to ita eh, ita kaga ita ma in umra ta zo shi ne za ta yi wannan aiki ta kuma ta rike an har sai an gama an gama abin da za a yi Allah ya taimake ta kafin ma kafin ma lokacin aiki na ta riga ta fita ta je ta yi bayan ta yi ta yi ta yi wafi ta yi ta yi sai ta je ta sa ta yanka mata da yanka amma in kuma ta zo lokacin hajji ne fa in sanar neman yuridul hajjar وخافت الفوات خوف وقال وخافت الفوت كيف جي قولهم ينظر يعني انت كتب دل ما تنع الجلع سيد أركي سيد أواك الأمرا هذا أي عندي ليك وجي مكة وسيطر ركيك وتتفي أفا ولا تستطيعوا عن التوافق ودمه لحيثتها to ana halal bil haji kana cikin umran sai ka fara aliya kai harama da haji cikin umran ba ta kada da ya wannan da nan nata sai ka wuce da shi ma ha ila arafa fa fa'afat huta tana da shi a arafa ولا تنهره إلا bi da nan duk dabban da aka tsaya da shi a kan wa amina ake yanka shi labibin wa ajaza ana hadayuha hadayanta ta wadatar masa da umrarsa waccan da hajji min kirani kan hajjinta ta zama kirani da ainihin ta ta umran ba ta wuce wa sabiluha sabilu man karana hukuncinta hukuncin wanda ya kirani Sanyo? Har ba ta warware bida. Wannan ta ƙarshen ba ta tana zaune ne tana jiran aila ta tsaya ta yi umra. Sai ba ta yi umra ba ga hajji ya zo. Daga a, ah, in ka ci gaba da zama a nan ai sai ka yi umra hajji ma zai ci. Yau daga ita wuce hajjinta da abin nan. ta, Kaga ita zama kamar mai karari. Wani ta gaji da umra hukuncin ta hukuncin mai jira na'am ai shi ma dole za ta juye in ga hailin ta zama haka bai kamata yi ma haka dole yanzu ne kamata yi ya tashi kada ka ga ai ba kamar Aisha ba kamar ta ita yayi sai na ka ce a to lokaci yayi tausa mu tausa aji Kada hukuncin ta hukuncin mai ke sani na'am hmm.